Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A daidai lokacin da jam'iyyun siyasar Najeriya ke ƙoƙarin shirya zaɓuɓɓukan hidda gwani, kallo ya koma kan delegate, wato waɗanda aka ɗora ma alhakin jeho ƙuri'ar zaɓen 'yan takarar da za su wakilci jam'iyyun a zaɓen shekara mai zuwa ta 2023. Hankula sun koma kan delegate ɗin ne saboda wani ruɗanin da ya kunno kai a halin da ake ciki yanzu haka. kuma idan aka yi wasa wankin hula zai iya kai jam'iyyun siyasar Najeriya dare. Domin neman ƙarin haske da cikakken bayani kan wannan rudani na tattauna da editan jaridar Daily Trust Hamza Idris wanda ya fara da rarrabe mana rukunan delegate ɗin da ake da su. Akwai rukuni biyu, akwai na dindindin, akwai kuma na wucin gadi. Na wucin gadi akan zaɓe su ne gab da lokacin da za a yi zaɓe. Hmm. Kuma akan zaɓe su ne daga gunduma-gunduma, ward kenan ko? Za a ce a hmm. hausance. Hmm. Eh, amma su sai gab da za a yi zaɓe. sai a zaɓi kamar guda uku na dindindin kuma su suna nan wato ya za sun haɗa da shugaban ƙasa da mataimakin shi da tsohon shugaban ƙasa da mataimakin shi da gwamna da mataimakin shi da tsoffin gwamnoni da mataimakansu da membobi na majalisar tarayya wato sanatoci kenan da kuma a ah, 'yan majalisar wakilai sannan kuma akwai ma kamar spika kenan na majalisar jiha hmm. da manya-manyan wakilai ko a ce principal officers hmm. dukkan su wa'yan ana kiransu wato wakilai na dindindin yawwa to malam hamza a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa ke ƙoƙarin hidda waɗanda za su iya musu takara hidda gwanayensu kenan za a ci sai kuma ga shi wani rudani ya kunno kai game da su waɗannan delegates ɗin. Wannan rudanin menene musabbabin shi kuma me fahimtarka me ƙarin hasken da za ka yi mana mu da masu sauraron mu. Wajen gyara ne aka zo aka yi targaɗe. Su wato majalisar dattijai da ta kuma wakilai ta ƙasa da suka tashi yin gyaran dokar zaɓe sai wato shashi na 84 a sakin layi na takwas. sai suka gyara shi ba kamar yadda ya kamata ba domin da suka zo yin gyaran sai suka ce wato um, wakilai ko dalige na dindindin nan ba za su yi zaɓe ba to daga nan fa aka shiga rudani saboda sun ma manta da cewa abin su ma zai shafe su sai bayan sun gama sun kai wa shugaban ƙasa ya sa hannu cap kuma sai suka farka suka ga ashe wajen yin gyara an yi targaɗe ko har ma da karaya to shi ne suke ta ƙoƙari suka gyara suka kai mishi shi kuma shugaban ƙasa ya noke bai sa hannu ba har halin da ake ciki yanzu gashi bai wuce kwana bakwai ko takwas ba a je yin wannan babban taro na ƙasa to yanzu a halin da ake ciki kenan Malam Hamza ya kake ganin wani al'amari zai kasance? To, abu ne mai wahala saboda shugaban ƙasan namu ajiya zai yi wahala ki ga wanda zai iya gaya miki ina ya sa gaba. saboda ko a jiya ana ta bayanin cewar ai ya saka hannu a gyaran da suka yi kuma mai magana da yawunsa garba shehu ya zo ya ce a a shugaban kasan ya dawo kenan ma daga can kasar larabawa kuma bai saka hannu a gyaran da 'yan majalisa suka yi ba so muna cikin wannan halin kenan idan har bai saka hannu ba ita kuma doka a hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce ba za ta canja gyaran da ta yi ba tun da ya riga ya sa hannu da shi za a yi amfani wajen yin zaɓe to ya zama kenan da shugaban ƙasa da mataimakin shi da gwamnoni da mataimakansu da spikoki na wato majalisu da kuma wasu daga cikin manyan shugabannin jam'iyyar na ƙasa duk ba za su yi zaɓe ba kenan sai dai wa'yancan wato delegate na wucin gadi da aka zaɓo wanda ba su wuce guda uku uku daga kowace ƙaramar hukuma ba su da za su ci karansu ba babbaka kenan abuja Mala Hamza Baicin wannan rudani, masu sha'awar tsayawa takarar neman kujeru daban-daban kamar suna taraban kudade kuɗaɗe. Me za ka ce game da wannan? To, kakar wato delegates ne wanda takan zo ne so ɗaya a shekara hudu, musamman a siyasa irin na Najeriya. Za ki ga wasu ana kiransu delegates kamar tsofaffin gwamnoni ko kuma tsofaffin sanatoci da sauransu. Wani daga an yi wannan zaɓe na fidda gwani, an manta da shi kenan sai bayan shekara hudu. saboda haka su kuma daga lokacin ya fara karatowa shikenan sai su wasa wukakensu lokacin ne sun haɗu da kowane ɗan takara kuma sai ya ajiye musu wani ma daloli kin ga dala ta kai wajen dubu ɗari shida a naira ɗari shida da <laughs> da naira biyar <laughs> ko da naira hamsin ne <laughs> saboda yanzu ne ake rabon dala ake rabon naira mala hamza dubu dubu abin da ke ɗar mai kai wannan ba cin hanci ba ne ba cin hanci ba kuwa sai dai kisan duk wato kowace ƙasa in kika je akwai delegates amma wasu wurare sai dai kiga an ba wa mutane shayi idan sun zo kuma ba cin hanci ba ne wannan ko fulawa na godiya da sauransu <laughs> a cin hanci ne shi na gaya miki wato mu cin hanci ne amma anan su delegate din sai suna ganin kamar cewar lokacin ɗaukar fansa ne saboda an yi shekara hudu da su sun zaɓi 'yan takara 'yan takara sun zo sun ci kuma yawanci sun manta da su sai ce to idan kana so ka dawo sai ka ajiye mu har ciniki ake yi wani ya ce dala dubu biyar biyar wani ya ce dala dubu goma goma musamman abin da ya shafi na zaben shugaban kasa lokacin ne wani zai samu abin da zai je ya tara a gida duk da cewa na haram ne amma abin da zai ta ci kenan har wasu shekaru hudun su za yi. yanzu wani irin tasiri wani al'amari na kuɗi zai yi akan demokradiyyar najeriya yakan hana shugabanni su yi aiki wa talakawa saboda kuɗaɗe da ake kashewa kafin mutum ya zama ɗan takara sai ki ga mai neman sanata hajiya ya kashe sama da biliyan ɗaya mai neman shugaban ƙasa sai ya kashe biliyan goma ma kuma wanda bai samu ba kin ga ko gangila aka bashi ba zai yi ba zai mai da kuɗin shi wanda kuma ya ci zai ce sai ya mai da kuɗin shi har ya ci riba don haka sai ki ga idan an yi bajet ɗin misali a ce biliyan goma domin a yi samar wa mutane ruwan sha da za a yi amfani da biliyan ɗaya ciki duk sauran za ta ga an raba an kwashe. An ajiye wa delegate. An ajiye wa delegate an ajiye wa delegate ɗin gaba tunda dukkan su masu takara suna so su yi ta yi su yi ta yi har sai sun mutu a kai. Mm-hmm. Eh, yana illa wa eh, demokaraɗiyya a Najeriya. An gaida Hamza Idris, editan jaridar Daily Trust. To shi ma abokin aiki na Muhammad Awar Suleiman ya tattauna da wani lauya don neman ƙarin haske game da sabuwar dokar zaben da ta yi tsokaci kan matsayin delegate. To amma kahin nan bari mu tuna baya da wannan shiri wanda abokin aikin nawa ya gabatar muku a ranar Laraba 24 ga watan Nuwambar shekarar 2021. Rayuwar zawarci gaskiya rayuwa ce mai cike da kalubale da tashin hankali da matsaloli iri daban-daban. Zaura na cikin kunci na cikin tashin hankali na cikin fitina. Daɗin rayuwarka lokacin da kake zaune ka zaman aure kan tafi daɗi tun da dukiyar wani abubuwan za a nemo za a baka. Lallai zawarawa na cikin tashin hankali. A halin da ake ciki a yau, labarin mutuwar aure ba bakon abu bane a ƙasar Hausa. To wai ma me ke jawo yawan mutuwar aure ne? A arewa gaskiya abin da za mu iya cewa wanda yake kawo yawan mace-macen aure ba wani abu bane illa gaskiya talauci da kuma jahilci. Tsanani na rayuwa, matsala daga uwar miji da ƙanwar miji da yar miji, rashin haihuwa. kuma akwai dalilin haihuwar ita kanta idan macen tana yawan haihuwar 'ya'ya mata ba ɗaya namiji ba rashin lafiya rashin lafiya na kwakwalwa hauka mutuwar mazakuta ɗaukewar sha'awa ga mace bincike na wayoyi da mata suke wa mazansu ko kuma maza suke wa matansu ƙazanta rashin iya magana rashin iya abinci matsala ta wajen kwanciya yawan neman mata ga miji ko kuma yawan neman maza ga mata aure idan an gane. Muna tunatar da ku cewa kuna iya sake sauraron wannan shiri a kan halin da zawarawa ke ciki a duk lokacin da kuke so, da ma duka sauran shirye-shiryenmu. Suna nan a inda kuka saba sauraron su ta intanet wato a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. da kuma ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Kawai ku nemi Najeriya a yau ko daga Laraba ku sha sauraro. Yanzu kuma ga tattaunawar da abokin aikina Muhammad Awul Suleiman ya da wani lauya don neman ƙarin haske game da sabuwar dokar zaben da ta yi tsokaci a kan matsayin delegate. Sunana barista Mustapha Kai Gama, ni lauya ne kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum. A to, a lallai shi an samu sabon doka, wato dokan zaɓe na 2022. shi wannan dokan zaɓe yana cewa dole ne duk wanda ya kasance an ba shi wani mukami na siyasa a gwamnatance dole ne sai ya ajja wannan mukami nashi walau kwamishina ne ko minista ne ko special advisor ne dole sai ya ajiye wannan mukami na kwamishina ko na minista ko na special advisor da makamantansu kafin ya zama delegate a zaɓe ko kafin ya zama ɗan takara a wannan zaɓe. idan shi wannan kwamishina ko minista ko mai ba da shawara bai aikata wannan abin da dokan zaɓe ya bukata ba wannan ɗan takara ko wannan delegatin za a mai da wannan takarar nashi ko zaben da ya yi null and void kenan kenan bai yi daidai da kundin zaɓe ba saboda haka wannan zaben nashi ba za ta karɓu ba kuma duk fatin da ta bari ba yi complying da ba a yi abin da dokar zaɓe ta tanadar ba kenan yawa ba a yi abin da dokar zaɓe ta tanadar ba wannan fatin za ta kasance ba ta da ɗan takara a zaɓen da za a yi na gaba ɗaya saboda haka dukka jam'iyyun siyasan da muke da su sai sun tabbatar akan cewa dukkan wani mai nema ya yi takara a zaɓe idan kwamishina ne idan minista ne idan mai ba da shawara ne ya ajiye wannan mukamin nashi kafin ya yi zaɓe a matsayin delegate ko kafin a dangwala masa a matsayin dan takara idan jami'in siyasa ba su yi haka ba wannan zai kasance sun rasa wa'innan kujerun da suke nema ma jam'iyyun hamayya da makamantansu. Hmm. Eh. To, idan muka kalli yadda wannan lamarin yake wannan sabon abu ne a harkokin siyasar Najeriya. Eh. Wani irin tasiri zai yi ga zaben da muke tunkara? Eh gaskiya wannan zai yi tasiri sosai domin idan ka lura cewa galibi akan samu uh, matsaloli da dama wajen zaɓe. Ana samun uh, matsaloli kamar ishu na interference, uh, ishu na wasu suna ganin cewa wannan ɗan takarar ya fi su ne saboda shi yana rike da wani kujeran siyasa mm. wanda zai yi amfani da shi domin cimma wani burin shi na siyasa ko domin dawo da kujeran shi da makamantansu so kaga kenan maganar interference da makamantansu ba za su taso ba kenan duka 'yan siyasan za su zama kansu ya zama guda ɗaya kenan ba wanda zai yi amfani da daman da ya fi na wani tun da dukansu yanzu sun zama guda ɗaya kuma su ba za su iya zaben fidda gwani ba. Yawwa ba za su iya zaben fidda gwani ba saboda su ma ba delegate ba ne yanzu. Mm. Dole sai delegate ne za su zaɓe su ga baki daya. kenan ba wanda zai yi taking on due advantage akan wani ba za ka samu wani daman da za ka fi ɗayan ɗan takaranka da shi ba so tasirin kuma da zai yi a kan su a jam'iyyun siyasa shine dole ne jam'iyyun siyasa su tabbatar da cewa dukkan wani ɗan takara da zai yi siyasa kuma yake rike da wani mukami na siyasa wanda ya kasance wannan mukamin an bashi ne ba wanda ya tsaya aka zaɓe shi a kai ba ya ajja wannan mukamin nashi idan jam'iyyun siyasa ba su yi haka ba suka bari ɗan takarar nan ya yi wannan zaɓe a delegate ko kuma a matsayin shi na amerika da mukami na siyasa wannan jam'iyyar za ta rasa kujeran da wannan ɗan takarar ya nema kenan ya zama dole ga dukkan jam'iyyun siyasa su tabbatar da cewa dukkan ɗan takarkarinsu sun bi abin da wannan doka ya bukata idan hmm. ba su yi haka ba kuma hakan ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba a zaben da za a yi a a shekara mai zuwa. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ku ci gaba da sauraron mu ko da yaushe a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta Apple podcast ko a Google podcast ko a Buzzsprout ko a Spotify ko kuma a TuneIn Radio. Hakanan kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.